yankunan da ake fama da matsalolin rashin tsaro a najeriya na ci gaba da zama cikin wannan yanayi kuma ko an ga alamun sauki sai abin ya juyo daga baya kamar yadda ya faru a garin gandi a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wanda ya sha fuskantar matsalolin rashin tsaro fiye da shekaru biyu da suka gabata yanzu haka mutanen garin na juyayen rayuka kimanin ashirin waɗanda aka rasa sanadiyar fafatawa da jama'a suka yi da barayi na tuntuɓi wani malamin asibiti da ke garin na gandi wanda su ne suka yi hidimar waɗanda aka harba da aka kawo su a asibiti wanda ya bayyana cewa matsalar ta soma ne daga kashe jagoran 'yan sa kai wanda barayi suka samu labarin cewa ya je gonarsa shi kadai suka kai masa farmaki a gonar tasa da suka isko shi dama dai kamar bi halbuwa eh. sai suka yi kokari dai suka samu suka fasa kan shi suka yi wajen zuciya shi suka sa mashin suka kona mashi kawafu da shalansha suka kashe shi kusan sarin da sun kai mai ga kai ya kai kashi uku don kire uku sun kai makan ana nan sai mutanen gari suka dan ji labarin cewa ga barayin nan tabbacin sun taho bisa hanya ne tsakanin dan karmawa da gandi wani burtali ne sun kai biyu da niyyar za su shiga cikin hadama su koro dabbobin mutane sun je sun yi nasarar koro dabbobi su kuma yan sakai nan ne da sun ka je sai sun ka samu wajaje suka ɓoye domin cewa sun yi wa barayin kwanto mm. Sun barayin sun ka taho sai su mamaye su sun ka taho sun ka aje abun nan ne suna tabbatar da cewa akwai mutane wajen nan kuma suna targetin nasu suka dire bisa mashin mashin hamsin da biyar ne ko wani da mutum uku uku bisa waɗanda sun hakoro shanu sun kora sun tafi su kuma waɗanda sun ka zo da niyyar fada sai suka abun nan sai suka tsaya suka aje mashin gon suka fara halbawa cikin hakukuwan da suke anticipating mutane na ciki waɗanda suka ji tsoro suka fito sai wanda ya tashi sun kashe shi Shehu Bunu shi ma mazaunin garin ne na Gandi ya faɗi yanayin da suka cince kansu a ciki Ina ganin da yanzu muna da sufa mutum ashirin wanda da an cewa sun Allah ya shara su sannan akwai mutum biyar wanda asibiti banda tarin dabbobi wanda an koya da masu adadin su. rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakinta asp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin. kwanaki da city maka zera ba an ta jawo hankalin vigilante din nan akan idan sun kori mutanen nan su daina bin su cikin daji saboda in suka bi su ba tare da 'yan sanda ba ana musu ambushi su kuma rashigajen gajen haƙuri in suka kira 'yan sanda 'yan sanda zai will mobilize kafin su taho shi ne aka sami wannan matsalar harbin mutum kamar guda goma amma so da 'yan sandan suka je sun yi repelling orders amma dai ba a samu nasarar da kama ko ɗaya ba amma ana nan a Waɗannan matsalolin suna faruwa ne duk da yake an samar da jami'an tsaro a yankunan abin da ya sa masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba ke ganin cewa ya kamata fa a sake lale. Yanzu inda muke a ƙasar nan komi duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya fa kare mu ba. sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane ya zama abin da kamar bature ke cewa first line of defense su ne a gaba na kare al'ummansu. matsalar rashin tsaro dai a najeriya ta kici ta cinyewa kuma duk da ƙoƙarin da ake yi abin ya tashi tamkar ba a yin komai muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya